assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da da hamsin ɗaya. bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya yi game da al'amarin annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa bayan annabi musa ya tafi karɓo a taura da allah subhanahu ta'ala ya alkawarta shi to kuma bayan tafiyarsa sai aka fitini mutanensa aka jarabce su da bautan ɗan maraki wadda samiri ya ƙirƙiri wannan fitinan cikin mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya isa zuwa ga mikati ya isa zuwa ga dutsen turusi ne da allah subhanahu wa ya umarce shi da zuwa to allah sai ya sanar da shi ga irin fitinar da mutanensa suka fada ta kuma hannun samiri annabi musa ya dawo cikin fushi da tashin hankali lokacin da ya zo ya ga irin halin da mutanensa suke ciki na bautan ɗan maraƙi sai ya zubar da allunan a taura da suke hannunsa saboda tashin hankalin da yake ci wannan ya ba da mamaki wa sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to ai Allah ya riga ya gaya mashi tun kafin ya dawo annabi ya ce ai gani ya kori ce duk yadda kake ganin abun karami ne babba ne yau a ce waɗanda aka ɗauki tsawon shekara da shekaru ana faɗa da fir'auna da su akan imani yau ka zo ka samu mutum a jikin gunki yana bautan gunki yana bautan ɗan maraƙi akwai tashin hankali kuma akwai tashi hankali ko musulmi ne ko ba ridda ya yi ba ka same shi dumu-dumu a cikin sabon Allah ai akwai tashin hankali irin waɗannan ababa da matasa kan yi na shaye-shaye da daba da sauransu akwai tashin hankali ko babu to balle kuma a ce bautan wani Allah wadda aka san shi da imani sannan shi ne annabinsu shi ne manzansu kaga dole hankali kanta shi ya yi kan mutanen yana tambayarsu yanzu Allah bai muku goma ta arziki ba yanzu Allah bai alkawarta muku alkawari na alkhairi ba suka yi bayanan da za su yi ya koma kan ɗan uwansa annabi harun alaihi salatu wasu ya dawo kan mai ƙarshe ya ɗauki wannan gunkin ya kakkarya shi ya ƙona shi lanu harriƙan na hukun malaman su na hukun filiyan nasfa ƙona shi aka sheƙe shi aka dawo kuma aka ci gaba da musu waɗa Allah ya samu dace da yau za mu tashi a farkon aya ta ɗari da hamsin da biyu to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الله ينشي إن الذين اتخذوا الإجل للي وأن سكرك أما ركنا أمسأين أبن بوتنسو سينالهم غضب من ربهم فشن أبنجي جلبيش mafi girman laifi da bawa zai yi shi ya ma Allah tarayya mafi girman laifi mafi girman sabon Allah shi shine tarayya masu ta kowace fiska kowane nau'i na bauta da ka juyar da shi zuwa ga wani Allah to kayi mafi girman zalunci abin Allah shirka masifa ce shirka masifa ce babu addini babu sakamako da gidan aljanna ga wanda yake tarayya ma duk abin da zai ja ka zuwa ga shirka duk abin da zai ja ka zuwa ga shirka ka nisanci shi kuma Allah ya buga mana misali akan kanmu da kanmu game da shirka daraba lakum masalan min anfusikum daraba lakum mimma min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ۖ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله يجي ضرب لكم مثلا من أنفسكم Allah ya ce Allah ya buga muku misali akan kanku da kanku ma'ana Allah ya ce bari in buga muku misali a kanku ku gane mugun aikin da ke cikin shirka da Allah halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fi sawa Allah ya ce a cikin ku mutane a cikin ku ku bayi hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin kun amince su zama abokan tarayya naku daga cikin abin da damar ku ta mallaka bayinku ne ku yanginku ne yaran gidanku ne leburorinku ne Allah ya ce kun yarda su yi tarayya da ku a cikin abin da muka azurta ku da shi fa'antun fihi sawa ku zama daidai da daidai Allah ya ce ga misali don raba da kun matsalin min an Allah ce ga misali zan buga muku akan kanku da kanku saboda ka gane munin shirka da zalincin shirka hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin kun yarda cikin abin da damar ku ta mallaka na bayinku ko yaran gidanku min shuraka'a a samu waɗansu abokan tarayyanku fi ma a kan abin da muka azurta ku da shi fa antum fihi sawa ku zama daidai da su mutum ne yana da shagonsa idan ya shiga ya kirga kuɗi ya ɗauka don bukatansa yaron shagon shi ma ya shiga ya kirga ya fita Allah ce cikin kuwa yadda idan matansa biyu yau in zai kwana a ɗakin waccan to yaron san shi kuma ya kwana a ɗakin waccan Allah ce waye yadda motarsa in zai yi bukatunsa in ya ajiye idan akwai wani yaron gidansa shi ma yaron ko bawansa ya dauki motar ya je inda zai je Allah ke a cikin ku waye yadda waye yadda da haka Allah ke nisa zan halicci mutane na na yi duniya na na yi komai nawa sannan ku zo ku ɗauki wasu kuna haɗa ne da su a kan haƙƙina ta kafu da kuma ka kifati kuma an fusa ku Allah ce kuma kuna mugun tsoron yaran gidanku da bayinku akan dukiyarku ko akan iyalanku kamar yadda kuke tsoron junanku ya'ya Allah ce misalin ce duk matar da ka ganta a gidan mijinta ita kadai take so ta zauna ba ta so wata ta shigo Allah ce to don me ni kuma ke abinda baki so ni kuma daki mu idan mutum yana da ɗan shagonsa ko na ɗinki ne ko provision ne ko provision ne ko wani abu ne wani na zuwa gefensa in ya buɗe sai hankalinsa ya tashi Allah cikin nisa wanda baka so ni kuma kake mu akwai zalunci ko babu akwai yadda ka ganka nan me wani zai yi a kanka ba Allah ba duk abin da rayuwarka take bukata an gama an ma ji an ma gani an ma kafa an ma harshe an ma haƙora an ma kaza an ma kaza kasuwanka ne sai wani ya shiga ciki tukunna kasuwanka ne sai an buga ma kasa tukunna shi mai buga ƙasan ba ya ganka ba ne ka girma da haƙoranka wani ne ya buga ƙasa kasa mu haƙora Allah ce kuma ba ku so idan mutum ya buga waya ma wacce zai aura sai ya ji bizi yana yankewa sai ya ce mata da waki ke magana ina shi ma bayi so wai wani ya shigo mishi layinsa ne Allah ce to don me yasa ni za ku dinga shiga layina don ne yasa za ku dinga shiga layina, misalin ya fito ko bai fito ba ya fito Allah ce ga misalin akan ku ko ku ji duk waɗannan tsafe-tsafe da harkokin kulumboto da sauransu da sauransu wallahi duka hurumin Allah ke shi to Allah ce sai na luhum gababun min rabbihim Allah ce fushin ubangiji zai sauka a kansu wa zillatin fil hayatid dunya da kaskanci a nan rayuwar duniya wa kazalika najzil muftarin kuma kamar haka muke saka wa masu kirkira dama duk inda daga bid'a da shirka kirkira ne kire ne jiya muke bayani cushe ne cikin in waɗannan kwanaki aka yi ta rigima a ƙasar nan an yi dokokin haraji waɗansu sun saɗaɗa sun je sun ƙara waɗansu abubuwa waɗanda ba sa cikin dokokin dokar ƙasa ce fa aka mata cushe hankalin 'yan ƙasa ya tashi nan kuma an ma addini cushe kace babu komai kowa ya zai yi nashi duk inda kaga shirka cushe aka ma Allah ya shirya shari'arsa ya tsara dokokinsa aka taɗaɗo da waɗansu abubuwa aka shigo da shi duk inda kaga bid'a cushe aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanansa ya yi umarninsa ya yi haninsa ya yi komai aka je aka saɗaɗo da waɗansu abubuwa aka shigo da shi cikin addini so abinda aka yi cushe a dokan ƙasa shi ka yadda tashin hankali ne amma abinda aka yi cushe a addini shi a bar shi kowa ya je yadda yake so akwai adalci a cikin? wa kazalika najzil muftarin Allah ce haka nan muke saka wa masu kirkira duk inda kaga shirka an nuna wani an bashi wani hakki na Allah wallahi kaje ne bai cancanta ba gashi nan a suratul naml duk abinda Allah ya kirgo fi ce a ilahum ma Allah Allah ce yanzu akwai sa'ana akwai wani abin bauta tare da ni yanzu akwai wanda zai iya muku abinda na muku babu to sai Allah ya ce amilu sayi ati sun matabu min ba'adi hawa amanu inna rabbaka min ba'adi hala gwafu wahayi wallazi amanu Allah ce waɗanda suka yi imani wallazi na amilu sayi ati Allah ce waɗanda suka aikata munanan ayyuka sun yi shirka da Allah sun aikata zaɓen Allah sun shiga cikin hakkokin Allah sun matabu sai suka tuba min ba'adiha bayan wannan munanan aiki da suka aikata wa amanu suka yi imani inna rabbaka min la lagafurur rahim to ubangijinka bayan duk wannan barnan in dai an tuba to ne gafara ne mai jinki yana daga cikin mafi tsadar abinda Allah ya mana na jin kansa shine ba da kofar tuba ba da ƙofan tuba idan mutum ya aikata duk abin da ya aikata duk ran da ya tuba sai a goge in shekara ɗari mutum ya yana zina duk ran da ya tuba taubatar suna to a ranar ya ma ba za a tada magana ba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar ibadur rahman ba sa kiran wani tare da Allah ma'ana ba shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi basa kisan kai ba tare da haƙƙi ba wala yaznun Allah ce kuma basu zina dama waɗannan su ne lamba ukun farko in dai sabon Allah na farko shirka da Allah wajen alaƙarka da Allah me da ka yi mafi munin laifi ma Allah shi ne kamar tarayya wajen alaƙarka da mutane a rayuwa mafi munin laifin da za ka yi a mu'amala da mutane shi ne ka yi kisan kai a alaƙan kanka da kanka kuma mafi munin laifin da za ka yi wa kanka kai kanka ka yarda kai mutumin banza ne shine kai zina alaƙarka da Allah shirka in kai shirka ka ƙure laifi ma Allah alaƙarka da mutane wannan na sani wannan na fashi wannan na kaza lamba ɗaya a wajen mu'amala da mutane laifin da za ka yi shi ne ka kisan kai ka kashe wani a kai kuma kanka da kanka laifuffukan da za ka yi naka tsakanin kanka da kanka shine zina duk ran da kai zina kai kanka ka yarda mutumin banza ne kai to Allah ya ce la yad'una ma Allah ma ak ba sa kiran wani tare da Allah ma'ana ba sa tarayya da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta sai inda haƙƙi sai ce wala yazunun kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya aikata irin waɗannan miyagun ayyuka yalka asama Allah yace zai gamu da babban bala'i yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama za a ninnin ka mishi azaba ranar al-qiyama wa yakhlud fihi muhana sannan zai tabbata a cikin wannan azabar har abada a cikin walakanci sai ce illa manta ba sai dai wanda ya tuba abin da daɗi ko ba yi. illa manta ba Allah ke sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan ya yi aiki mai kyau sai Allah ce fa ulaika sai Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ce to irin waɗannan da suka tuba Allah zai juya wannan munanan ayyukan su koma kyakkyawan aiki wa kana Allahu ghafurur rahim idan mutum ya yi laifi sai ya tuba to ba wai za a goge laifin ne shi kenan bai yi ba duk gurbin da ya saba ma Allah za a mayar mai wannan saƙon Allah kamar wani aikin alkhairi yi a ce mutum mazinaci ne Allah ya tsare a ce mutum ɗan shaye-shaye ne duk giyar da ya sha ko duk wiwin da ya sha in ya tuba to kowane shan wiwin sa za a mayar mishi kamar azumin nafila yi ko kuma tasbihi yayi banda Allah wanda zai maka shi Allah in yace ka mai da'a in kai da'a sai ya baka lada in yace ka bar laifi in ka bar laifin sai ya baka lada yanzu duk dokokin Najeriya in ka bi ba za a baka kyauta ba an ce kar kai wani to ka kiyaye to ba kyauta amma in ka taka za a hukunta ka in kai biyayya kuma ba za a baka komai ba haka ne ko ba ka ba to shi Allah in yace kar kai in baka yin ba zai biya in kai aikin alkhairi kuma zai zai biya banda Allah akwai mema bayan haka ina jin suratun nahal ne yace thumma inna rabbaka inna rabbaka lillazina amilus su abijahalatin sun mata bu min ba'adi zalika wa aflaha in na rabba ka min ba'adi hala ga kuro Allah ya ce in na rabba ka lillabi na amilu su a sannan Ubangijinka game da waɗanda suka aikata munanan ayyuka cikin dabbanci da wauta. sun matabu min ba'ad zalika sannan suka tuba bayan haka wa aslahu suka gyara inna rabbaka min daga furin rahim to ubangijinka bayan aikata waɗannan ayyuka bayan tubansu mai gafara ne mai jinka shi dama Allah notis ɗinsa kar dai ka bari don ja ta kama idan gargara mutuwa ta bayyana to nan ko ka tuba Allah da zai karbi tuba ko ka tuba Allah da zai karbi tubanka shine ce walaysati tawbatu walaysati tawbatu lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubu وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء Ku abinda halartin sun maye tubunamin ƙwariɓin fa'ula'ika, fa'ula'ika, ya tuba Allah alayhin waƙan Allah alayhin mana haƙima. Allah yace: "Wa laye sati, Allah ce: Ba tuwa ba ce. Lillabiya ya amala sayi'ati ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka. hatta idza hadara ahadakumul maut har sai mutuwa ta zo matsayin su qala inni tubtu al'ana sai ce to na tuba yanzu Allah ce wannan ba tuba bace ba irin tuban fir'auna ba ba? sai da ya ga kudu da arewa gabar da yamma an ratsa shi sai ce to na tuba Allah ce to wannan ba tuba bace kaga wannan gargarar wannan gargarar da kake gani shine mutum ya shiga matakin da ko ya tuba ba za a karbi tuban ba wallahi malam karkai wasa da wannan daman faruwar hakan bayi da ba ba mu san adadin waɗanda muka sani ba wani tashi ya zo zai zai tashi sai yanki jiki ya faɗi wani sai ya kwana goma asibiti har ya mutu bai sake magana wani bayan gida zai shiga sai da ya ɗauko shi shi kenan ya yi kwalafsu ya yi kwalafsu har ya bar duniya bai zai sake tankawa ba to irin wannan yanayi a irin wannan rayuwar ai kun shi zai faruwa da ba Allah ce inda aka kai matakin ɗaya tsammani Allah ce to bai karban excuse a wannan lokacin kawai mutum ya je girbi abin da ya aikata walaitati taubatu lillazina ya'maluna sayi'at Allah ce ba tuba bace ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhum hadahu maut sai mutuwa ta halatto matsayinsu, kada sai ce inni tubtu al-ana yana tuba yanzu Allah ce wannan ba tuba bace mutu yamutuna hum kuffar Allah ce haka nan kuma ba sassauci ga waɗanda suke mutuwa suna kafirai ula'ika atadna lahum azaban alima sai ce innamat taubatu alallahi iyakar tubar da Allah ya dora ma kansa cewa duk wanda ya tuba zai karba ya yafe shi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati shine waɗanda suke aikata munanan ayyuka a cikin wauta da dabbanci harkar zina harka ne ta dabbanci shi zai je biya 'ya'yan mutane idan yarsa ta zo fita ya ce mata ina ki je daga ina kika dawo akwai wuta ko ba ita wannan din inda ubanta ya san abin da ke faruwa tsakaninku da shi ma haka zai yi yadda kake yi a kan naka banda wawa ba wanda zai ce zai tsara matar sai bi matar wani banda wawa ba wanda zai tsara yarsa ko kanwa sai ce zai bi yar wani ko kanwar wani duk lissafin da kai nan lissafi ne na jaki haka annabi su ne ce wa illa tasrif anni kai da kunna asbu ilaihinna wa akun min aljahilin jahilin annabi su yace in ka ga mutum a harkar zina mugun jahili ne wani ne yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamun izini akan zina annabi yace mishi zina yace sahabbai suka hayayye ko mishi annabi ya ce ku yace mishi abinda kake neman izinin nan kana so ai da mahaifiyar yace kana so ai da yarka kana so a yi da yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka ko yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka ya ce a yarka ko kanwarka ya ce a ya ce ka san duk wacce ka bi ɗayan wannan ka bi ma wani ba ka suranta girman abun da nauyin abu. a magana kawai abin bayi da daya ka suranta girman abin da nauyin abu. mahaifiyar da ta haife ka labari kana zama kawai ya zo ya ce maka an same ta da wani don Allah ta yaya za ka iya sa kafanka yaya za ka ji saboda ka harka ce ta wawaye harka ce ta dabbobi dabba ne yake dabba ne yake idin kowace dabba amma banda mai hankali to idan mutum ya tuba Allah sai ya karba innama tawbatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib yana jin wa'azi Allah ya ce sai tuba fa ulaika yatubu Allahu alaihim to waɗannan su ne Allah yake karɓan tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah ne ilimi ne Allah ne hikima duk girman laifi akwai wanda ya taɓa ridda ridda ya bar musulunci ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duk ya gama galantoyinsa Wasu ran ya zo ya zauna yi lissafi sai ya yi nadama hmm. dama maslaha ce ta rayuwar duniya in ka ga ridda a musulunci ɗayan biyu ne ko dai wata maslaha amma mutum ya ɗana musulunci a ransa kuma ya ji wani addini ya nishi ƙarya ne inda ya yi musulunci kuma ya zai bar musulunci to ɗayan biyu ko dai ko dai wata maslahar duniya ya bi ko kuma dama can bai fahimci addinin ba amma in dai mutum ya ɗanɗana musulunci to in dai ya ji musulunci bai mishi ba sai dai ce kawai gaba ɗaya ma ba zai yi addini ba amma ya bar musulunci ya shiga wani addini ba zai yi ba domin tsarin ba ɗaya ba ne tsarin ba ɗaya ba ne to sai ya rida bisa maslaharsa ya je aka haɗu da shi aka cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi Wata mutanen yana zama su yi dama. ya dubi halin da ya samu kansa sai ya shawarci ‘yan uwansa ya ce ku je ku samu annabi sallallahu alaihi wasu ku tambaya mu shin idan na dawo da a karbe ne. to Allah kuma ya yi fushi kasan Allah ya fushi komai tsayawa yake eh, in Allah ya fushi ko akan al'umma ne to kai sai dai a je a fidda kai a lafiya mutanen annabi lut da ya ce a kashe su har da 'ya'yansu duk ya ce kowa ya tafi kawai in an ji lahira duk da'awa ne duk da tumakinsu da awakinsu aka haɗa duk aka kashe in an je can shi kenan sai a fidda wadda bayi da hannun Ya shi yasa ku guji abin da yake jawo fushin Allah in zai hana ruwan zai hana ne kawai a gonakin yan iska shikenan sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to dan uwan mu dai yayi nadama ga halin da ya shiga ga irin halin da yake ciki amma yana roƙo akwai dama in ya kwankwasa da a sake buɗewa Allah sai ya aiko mala'ika jibril كيف يهدي الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Ula zalika jaza’uhum anna alaihim la’anata Allah wal mala’ikati wal nasi ajma’ayin. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله يتي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الله يتي تيايا الله زي شريط ده متعلن ده سكاكر تيباين إيمانهم ai ya yi imani ya yi imani ya yarda ya gamsu musulunci gaskiya ne wa shahidu anna rasulun haƙun sun shaida manzon Allah gaskiya ne ai ba wata shubuha ce ta ɗaibe su kaifa ya hadillahu ƙauman yaya Allah zai shiryar da mutanen da kafaru da imanihim sun kafirce bayan sun yi imani wa shahidu anna rasula haqqun kuma sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyananu sun zo musu Allah ce wallahu la ya al-qawmaz zalimin Allah ce Allah bai shirin da mutane a azzalimi ulaika jazaohum Allah ce waɗannan mutanen sakamakon su anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la'anar Allah ta tabbata a kansu la'anar mala'iku ta tabbata a kansu la'ance la'ance da mutane suke yi an juyar da shi kansu kuma da su tabbata a cikin la yukaffafu anhumul azab Allah yace azaba ba sassauci ba rangwame wala kun yanzarun ba za a ɗaga musu ƙafa ba bayan an gama wannan sai ce illal ladina tabu min ba'da zalika Allah ce to amma in sun tuba sun gyara shikenan magana ya wuce to shirka ma mutun yayi Allah ya karbe shi balle laifuffukan ka hadarin da ke ciki kawai wallahi shine jinkirin tuba hadarin da ke ciki wallahi shine jinkirin tuba in dai ka riga ka gano wata matsala ta da kai kai saurayi ka gyara ta domin lokaci ba zai jira ka ba shi lokacinka yana tafiya ko bacci kake yi damar ka tana tafiya ko bacci kake idan da za a rantsar da gwamna ko shugaban kasa ran da aka rantsar da shi ya kwanta yayi yi bacci shekara hudunsa ko shekara takwasunsa a ce bai tashi ba sai bayan shekara hudu ya ce to tun da bai tashi ba lokacin ya fara daga lokacin da ya tashi to haka Allah ya ce wallabi na aminu sayi'ati waɗanda suka aikata munanan ayyuka sun matabu min ba'adiha sannan sai suka tuba bayan aikata munanan ayyukan wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'adiha furin rahim lalle ubangijinka bayan wannan tuba mai gafara ne mai jin kai to sai Allah ya ce walam لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب الله يجي لوكacin da ينفع مع النبي موسى <laughs> يا Musa yanzu يا wa'azi yayi mun karanta yadda suka yi nadama walan ma suke tafi aidihin suka yi nadama suka yi takaicin abin da suka yi abubuwa suka daidaita walan ma suka ta ammusal gazabu aka zartawa sai ji tattara allunan attaura yanayi guda biyu karka yadda ka ɗauki matsayi a lokacin lokacin da ka shiga bacin rai da lokacin da ka shiga farin ciki <laughs> galibi in ka ɗauki mataki a cikin waɗannan yanayi biyu to za ka yi kuskure shi yasa kake gani ma gir idan an zo loncin za a yi kaza makaranta masallaci a yi ta alkawarin miliyoyi <laughs> in an watsi zai a neme su a rasa to a lokacin ya ji daɗi ya ga jama'a ya ji ayoyi ya ji hadisai to sai ya koma gida kuma a ce mishi ba to ƙarshen tam ya kusa shedan kenan akwai kanwar kama bikinta ya kusa akwai kaza akwai kaza to duk wannan lissafin da ake turo mishi a jikin alkawarin masallacin ku zai ta sassabewa to haka in rayu ba ce karka ɗauki wani mataki karka ce wani abu ka bari sai ya fada duk kuma lokacin da ka ɗauki wani mataki a cikin ɓacin rai bayan kwana uku inda za ka tuna sai ka gada ba wannan matakin ka ɗauka ba to saboda ka huce e wannan ke sa mutane da yawa su yi ta sake matansu sai sun huce kuma a zuwa ita neman fatawa <laughs> eh, in ta kunna ka kaɗa takalmanka kawai ka fita abinka eh. ka kada takalman eh, ka fita ka san wanda ya fi azabtuwa a hannun mace dama shi ne mai titse mace ki zo ta zo ba na ce kar a sake buɗe sto ɗin can ba to in kaga mutum na irin wannan ajiye matarsan duk duniyar maza ba mai azabtuwa a hannun mace irinsa in har ka ajiye ta ka mata wannan tsayin kafin ku tashi sai ta gaya maka abin da ya fi wancan laifin da ka ajiye ta a kai Eh. shi sa ka dubi hukunce-hukuncen musulunci akan zamantakewan auratayya da mace in ta yi nushuzi ta yi tawaye ta yi kaza za ka samu dukkan kauracewa ne kawai a yi ila'i a'a ita abin da ya ci gasa ta shine a share ta ka ci gaba da sabganka ta ci gaba da sabganka amma in za ka tanka mata ko zaginta kake yashi mata sau eh, to lokacin da duk ka fusata karka ɗauke wani mataki a lokacin ko hukunci za ka yi ma yaro a cikin wannan ɓacin ƙarshe sai ya ɓaci ƙarshe sai ya ɓaci so idan kana su sai kaga ta ina ne mafita sai abin mafitar Allah ya ce walan ma sakata an musal gazabu lokacin da fushin ya lafa ma Musa alaihi salatu wasalam aka da alwa sai ɗauki allunan attauransa wa fi nuskatiha a cikin kwafi kwafi na wannan attauran hudan wa rahmatun akwai shari'a da rahama lillazina hum rabbihim yarhabun ga waɗanda su ga ubangijinsu suna masu tsoro da kiyaye dokokinsa ma'ana akwai shari'a da rahama a cikin ta inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah ce mun saukar da at akwai shari'a da haske da rahama a cikin at-taura Allah ce wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun Allah ce cikin kofin at da muka ba mu annabi Musa akwai shari'a da rahama jin kai ga mutanen da suke tsoron Allah. To sai Allah ya ce. Wa fatara Musa kaumahu saba'ai na rajulan limi فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين to bayan waɗannan abubuwa sun faru dawowan annabi Musa alaihi salatu wassalam da abin da zo ya samu mutanensa na bautan ɗan maraƙi, to kuma sai ya sake neman izinin Allah ne ya sake zuwa miƙati domin ya je ya ba da hanzarinsa da mutanensa akan wannan laifi da aka yi na tarayya ma a je a bada hakuri kenan ko to Allah sai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam uzuri to annabi Musa sai nemi dottawa nagartattu daga cikin mutanensa mutum saba'in wanda zai tafi da su ne kai Musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina Allah ya ce annabi Musa sai ya zabi mutum saba'in daga cikin mutanensa domin alƙawarin da muka mishi na ganawa to lokacin da aka isa Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam aka ce akwai girgijen da yake rufe annabi Musa lokacin da Allah zai yi magana da shi kamar gajimari da bai sauko to Allah sai ba su dama su ma su ji maganar da Allah zai yi da annabin Musa. lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa bayan duk an gama abin da za a gama Ya zuka ce kayan Musa mu ku gaskiya mu ga Allah nan kawai a fili <laughs> eh, an kuma ko <laughs> annabi Musa annabi Musa eh kaga an sake ɓaro wani aiki sabo fil waɗansu suka ce wannan a taura da annabi musa ya zo da ita wadda ya zo ya samu ana bautan ɗan maraƙi to shi ne waɗansu suka samu shakku cewa allah ne ba shi sai ce to a tafi aje su zama shaida da kansu ko wa ifkultum ya musa lan nu'mina laka ne wa idza qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'ikatu wa antum tanzurun wa idza qultum ya musa Allah ya ce ku lokacin da kuka ya musa lan nu'mina laka ba za mu taba gaskata kamar yadda ba hatta nara allah jahratan har sai mun ga Allah a fili Eh, da wannan yahudu suka ciro ƙa'idar da suke bautar da mutanen mu da shi duk abin da wayannan sense organs ba sa to ba su yarda da shi shi yasa ba su yadda za a iya karanta fatiha a ruwa ta yi amfani ba saboda in an sa microscope ba za a ga komai ba shi yasa ba su yadda da abubuwa da Allah ya ambata domin su kike da kike ne sai an gwada an gani suka ce su ba su yadda ba wadanda suka ce duk abin da ba za a san sana shi ba ba za a ɗanɗana shi ba ba za a gan shi ba ba za a taba shi ba ba za a yi kaza da kaza ba to kawai bayi to duk daga nan aka yi ta cusawa mutane babu Allah saboda haka idan wani abu ya taso kace yi addu'a mai dan dama daman ne zai shiru kawai yayi dariya shi yana ganin matsalar ku addu'a ce duk wannan cewa da ake halin da ƙasa take ciki a yi addu'a wallahi wani kallon ku kawai yake Eh, gita su turai addu'a suka yi da suka ci gaba idan eh, ai ma'aunin su kenan to kuma littafin ba haka bane shi Allah kakan kangare ka bauɗi ya ma istidraje baka duk abin da kake so a rayuwar duniya haka annabi ya gaya wa sayyidina umar innakum qaumun ujjidat lakum tayyibatukum fi hayatihim ad-dunya yace kafirai an gaggauto musu alkhairan su na lahira ne a duniya to suka ce hatta narallaha jaharatan suka ce sai mun ga Allah fili mu yadda fa akabatkum as-sa'ikatu Allah ya ce tsawa ta kama ku antum tanzurun kuna gani ina jin suratun nisa'i ne ma a halin kitabi a halin kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم الله ينتي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أهل الكتاب سنة تنبين كيما الله صلى الله عليه وسلم يهود ونصارى ويكسوك المسود وني لتافي دي السماء الله يتفكر سألوا موسى أكبر من ذلك الله يسمى أن موسى تنبين دي والله faƙalu shi ce mishi masu kai arin Allah jahara ka nuna mana Allah ofin kowa ya ganshi jama'a mun fahimta? to lokacin da suka faɗi wannan sai wata girgiza fa aka zad rajifatu a suratul baƙar a saiqatu to annabi musa ma da ya tambaya ba fa karrami musa saiqa to bare wani farar hula eh falamma akadathumur rajfatu lokacin da girgizan kasa wannan tsawon ta kama su ta halakar da su kada rabbi sai annabi musa ya ce ya ubangiji laushi ita halatta min qabl wa iya. Allah aida kaga dama ya roƙo ne ta kasa kasa Allah ai da kafin mu zo nan ka kashe mu gaba na ɗebo dattawan mutane sai da aka tantance aka zaɓo saba'in Allah kuma yanzu koma gari in ce musu ne amma akwai abin lissafi ko babu laushi ita a halatta min qablu Allah da ka ga dama ai da tun a gari ka kashe su a idan mutane wa iyayi ni da ka hada da nima duka da tumira ka da hukace ce afa tuhulikuna a tuhulikuna bai ma fa'ala su fa'a'u minna Allah ya zuka halakar da mu da abinda wawayen cikin mu suke waɗansu wawaye ne kawai daga cikin masifar da ake ciki a cikin al'umma na nan jagorori da sauransu akwai masu karɓar sabulu da omo ko helicopter ka karba kai wawa ne ba sabulu da umu ai yanci yanci bai da farashi sai dai agun wawa da gangan ka zama bawa boyi-boyin wani kaskantacce da mutunci da addini da yanci ba a musu farashi ba su da farashi mutuncinka mutuncinka ne karka yadda duk abin da za a buga a duniya ka bar wani ya shiga maka cikin mutuncinka kar kuma ka zub da mutuncinka da kanka haka addininka haka yancinka idan helikoftan ka karba ba ka karba ne da naka da na 'ya'yanka da jikokinka da kowa za ku yi wannan bautan ne na shekara hudu ko shekara takwas an baka mota amma duk ka na kiwon lafiya Ka ka na ilimi da naka da na 'ya'yanka duk ana bashi a hannunsu haka ne ko ba haka ba haka ne to haka ne su ana ta magana kan yadda jama'a ya kamata su fuskanci waɗannan ƙalubale na zaɓe da sauransu da sauransu duk da su ga yadda abin zai kasance haka waɗannan wawayen za a zo da turamin zannuwa da sabulu masu ɗan dama-daman mashina na ɗan sama-saman motoci ha wallahi ina gaya mu a 2027 in jama'armu kuka yi kuskuren karɓan waɗannan abubuwa na rantse da Allah ko mota ta karɓa wallahi sai ka yi ciko ka buga kuɗin motan da aka baka ka buga taɗanka da za a yi na rantse da Allah sai ka yi ciko akan mota saboda kan za ka bude idonka ka bude idonka wannan wautan ku tattara shi ku ajiye shi zaɓe ne da za a yi na ƴantar da ƙasa na ƴantar da arewa na ƴantar da kanka na zaunar da kanka lafiya zaɓe ne da kowa ya kamata ya buɗe idansa ba ruwanka da jam'iyyar kowa waye za ka zaɓa shi ne a gabanka nagartattu waɗanda ka tabbatar ba za a buɗe musu ido akan yancin al'ummarsu ba ba za a mishi barazana akan al'ummarsu ya sadaukar da su ba ba za a ɗauko laifinsu a ce in an faɗa za a tona mai asiri ya miƙa wuya ba ku zaɓi ‘yantattu wadda kuka san ransu za su iya ba da fansassa a kan mutanensu in an zo an raba muku mashinan mashinan fi sabilillahi ya baku kuna jin ba zai mayar da kayansa bane in ya raba motocin motocin wakafi yayi Allah ya kai ladan wa mamansa a kabari haka ne haka ne idan har ka ɗauka zaben da za a yi nan gaba a halin da arewa take ciki a halin da arewa take ciki zaben da za a yi a 2027 ka ɗauka zabe ne da kake jiran a baka mashin ko mota ko a baka kuɗi ko a baka sabulu ko omo wallahi ka cuci kanka ka zalunci kanka ka zalunci ƴaƴanka kuma ai na gaya muku wancan karon nace wallahi kai in baka gane ba mu mun gane maka in ma baka gane ba wallahi nadamar da mutane da su yi suka yi zaɓen tumun dare a waɗannan lokaci da zai zo na rantse da Allah duka al'ummar mun zan so kage da yadda fitintinu suke sanda ta ko ta ina saboda ku tsaya ku yi lissafi makanku ko wanka ne ya tsaya takara kai wankan ai ka san shi in bai dace ba ka yi watsi da shi in bai dace ba ka yi watsi da shi in bai cancanta ba ka yi watsi da shi wallahi ina gaya muku wannan zaɓe da za a yi mai zuwa wallahi ku cire komai a ranku ku yi zaɓin da za ku samar makanku mafita suna nan yanzu sto-sto ana ta tara mashina ana ta tara taliya da kaske ne ana ta tara taliya saboda ka ba ruwanka da mutum daga wace jam'iyya ya fito kawai zai iya sadaukarwa akan mutanensa za a iya buɗe mishi ido akan mutanensa ya gwammaci ya rasa ransa akan ya ba da ƙofa akan mutanensa ya gwammaci ya rasa ransa akan ya ba da dama a cutar mai da mutanensa kuma duk mutanen kware da ya kamata nan mutane sun sani mutanenmu ne fa za a zo lokacin zaɓe a bayan ka ji wani cewa wani ya fi dacewa amma bayi da kuɗi haka ne ko ba ka bane duk jawoyin mu haka ne shi yasa su in da su shigo sai sun tara kuɗi keke da keke za ka ji mutum na cewa ga wadda ya dace amma ba zai ci ba me yasa ba zai ci ba saboda bayi da kuɗi to ba zai ci ba ba ku bane za ku zaɓe shi mala'iku ne za su zo su zaɓe shi to in dai wannan lissafin har yanzu kuke yi in dai wannan lissafin har yanzu kuke yi wallahi da ku yaba ma aya zakinta wallahi saboda haka kowane mutumin banza ku yi wace da shi ku tsaya ku duba kartattu ku duba kartattu waɗanda su ne suka dace su mulke ku masu kishinku masu tausayinku ba wata al'umma da bata san jama'ar ta ba kowace anguwa ko kansila ne mutanen anguwan sun san wane zai iya rike su sun san wane zai iya rike su saboda in kana sauraro in kana sauraron su zo su baka abin hannunsu wallahi kai kuskure wallahi kai kuskure Allah ya samu dace in hiya illa fitnatuka dillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha Allah yace annabi Musa yace ma Allah in hiya illa fitnatuka ai wannan jarrabawar ka ce Allah jarrabawa ce da aka ma jama'a na banu Isra'ila akan bautan dan To dillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha Allah kana batar da wanda kaga dama kana shiryar da wanda kaga dama anta waliyuna Allah kai ne majibincin mu kai ne ubangijinmu faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana Allah ka mana rahama wa anta khairul gafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu gafara duk wani wanda zai gafarta mu ne ya fi mu ne Allah kai ne mafi alkhairi kun ji roƙon da annabi Musa Ya yace Allah karka kama mu da abin da waɗannan wawaye suka wannan abin da suka yi jarrabawa ce Allah da ka jarrace shiriya da bata duka hannunka yake Allah ba wadda yake da iko ya shirya da wani ko ya fitar da wani Allah kuma kai ne majibincinmu kai ne ubangijinmu ba mu da wani sai kai Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu don kai ne mafi alkairin masu gafara واكتب لنا في هذه الدنيا لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء Fasa a katubu halin lazina ya takuna wayo tunan zakata, wala zan zan biya ya ci na yi umminu. Waƙtu min lana ta hazi dukiya ta sanaye ta yi Allah, kuma ka rubuta mana anan duniya ina cikewar Allah ka ce mana. Allah ka gyara al'amuranmu Allah ka tabbatar mana da alkhairanka fi hadhihi duniya hasana a nan rayuwar duniyan kyakkyawa wa fil akhirati Allah a lahira ma ka rubuta mana kyakkyawa kun ji roƙon da Allah Musa yi inna huduna ilayka ay inna tubna ilayka Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba kala Allah yace azabi usibu bihi man asha Allah yace haka ne azabata ina riskar da ita mawadda ga dama domin abubuwa biyu ne ko a ma rahama ko a ma adalci in zai ji kanka laifin kayi laifin sai ce ma ya yafe ka wuce ka tafi in yi ga dama kayi laifin eh, ka kayi laifin ya ce to bari a hukunta ka gurgudan laifin ka azabi usibu bihi man asha azabata ina riskar da ita ma wadda na ga dama wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata kuma ta yalwaci komai komai rahmar Allah ta isa gare shi ita kulli shay'in rahmatan wa ilma fa zai lil ladina yattaqun Allah yake to zan wajabtar da ita zan tabbatar da ita lillabi na yattaqun ita rahamartawa ga waɗanda suke tsoron Allah wa tuna zakata suke ba da zakan dukiyoyinsu suke tsarkake rayukansu na hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyina Allah ce to wannan rahamartawa sa'aktubuha Allah ya ce zan rubuta ta haka ne ko fasa aktubu halin labina ya taƙun zan tabbatar da ita ga waɗanda suke bin dokokin Allah wai tunar zakata suke ba da zakan dukiyarsu ko suke tsarkake rayukansu wallabina ya bi yi yu'minun waɗanda kuma su ɗin nan suna masu imani da ayoyinmu Allah ce zan tabbatar da rahamata da jin kaina a kansu wannan bai taƙaita akan mutanen annabi Musa ba har tashin alkiyama ita kuma sunnar Allah dama a rayuwa akwai jarrabawa kuma ko a duniya haka ne idan ka ga mutum da babban ofis yana zaune kana ganin ka zaka je ka bi lokacin da ya fara firamare sakandare ya yi jami'a sai da ya haku zan ce ma mutum likita ne ka je ka ga juriyar da ya to haka abin Allah ne zaka kwashi banza babu jarrabawa ba zai yiwu ba saboda ka sai ka yi haƙuri ka bi Allah Allah ce to da sannu zan tabbatar da rahama ta. akan waɗanda suke tsoron Allah saboda kai tsoron Allah ka ya tabbata bin dokokin Allah ka ya tabbata Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk